duk wanda yake so ya gagari dan adam Allah ya bashi tsaro daga fitinar dan adam ya yawaita karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq da shi wallahi za ka yi rayuwar kalami lafiya za su yi ta jehuwa abin yana bajewa suna jehowa yana bajewa saboda ka dafu ka dafa kanka ba tare da ka kaiwa wa boka kuɗi ba shi yasa annabi ya ce kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta qul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka duba fassarar qul a'udhu birabbil falaq da nasu ka ji me ke ciki har fa da magana ya Allah ka raba mu da sharrin masu kulle kulle in sun yi kulle wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri wa min sharri qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas الذي يوسوس في nas الناس من الجنة nas Ya Allah رب nas ubangijin mutane ka ji fa ina neman ubangijin mutane ka tsare sharar mutane don wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya tsare ka da sharar sa in dan adam ya saka a gaba fa sai kai da gaske shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutum wasuwasi har aljan aka ce ka nemi tsari duk wani ciwon wasuwasi duk wani je ka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wani Allah yana lalata kyakkyawan ƙuduri na mutum sannan hassada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara malamai suka ce mai hassada kamar yana challenging Allah ne ya Allah don me sa ka ba wani ni baka bani ba me sa ka ba shi lafiya ni baka bani lafiya ba me sa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kaman indirectly wa challenging ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su yanzu ko mu a gurin dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yarda dole kai hakuri wancan siriri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taɓa tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yin shi a sirirance wannan kuma yin shi ƙosashe ɓum da shi